Gwamnan jihar Niger a tarayyar Najeriya Alhaji Abubakar Sani Bello ya ce a shirye yake ya sanya hannu ga duk wani hukuncin kisa da Alkalan jihar suka yanke ma wanda aka samu da laifin aikata kisan kai a jihar. Gwamnan dai wanda yake magana a wani babban taron masu ruwa da tsaki a kan sha'anin ilimi da aka gudanar a Mina. ya yi matuƙar nuna ɓacin ransa a kan yadda wasu suke yin amfani da ƙabilanci ko kuma addini domin tayar da fitina a tsakanin al'ummar jihar Niger kamar yadda ya yi ƙarin bayani. Or by the grace of God, we catch someone red-handed. We shall make a good example out of that person. And if there are any murder cases proved, convicted, with no doubt, bring the warrants. for their execution I will sign. Ya ce idan Allah ya taimaka muka kama wani a hannu za mu ba da kyakkyawan misali a kan shi, idan kuma har aka same shi da laifin kisa kuma aka yanke masa hukuncin kisan to fa zan sanya hannu a kan takardar. Gwamna Abubakar Sani Bello wanda ya nuna damuwa matuƙa kan wani sabon rikicin da ya yi sanadiyar mutuwar mutane kimanin bakwai. tare da kona gidaje da dama a tsakanin ƙabilar gwarawa manoma da kuma filani makiyaya a ƙauyen Sabon Daga da ke yankin basu a cikin makon da ya gabata. I don't believe the yam was the cause of the problem. You can replace 1,000 bungas, but you cannot replace somebody's life. As far as, as I'm concerned, in Niger State, we do not have religious or tribal problems, but we have individuals that are hell bent on making sure they create problems for us here in Niger State. Ya ce ban yarda da cewa doya ɗaya ta haddasa wannan matsala ba, saboda zaka iya mayar da doya ko da guda ɗari ka rasa, amma ba za ka iya mayar da rayuwar mutum guda ba. Ya a iya sani na dai ba mu da matsalar rikicin addini ko ƙabilanci a jihar Niger, sai dai muna da wasu ɗaiɗaiku da suka laɓe da hakan domin tabbatar da sun kawo matsala a jihar Niger. But even if we want to move Niger State forward, we can't under the present condition. Gwamna Abubakar Sani Bello dai ya ce ko muna son ciyar da jihar Niger gaba to ba za mu iya ba a cikin wannan yanayi na rashin tsaron. A saboda haka akwai buƙatar yin karatun tanatsu a kan wannan matsala. A 'yan kwanakin nan dai jihar Niger ta afka cikin matsalolin rashin tsaro, musamman 'yan bindigar da ke satar shanu. da yi ma mata fyaɗe da kuma yin garkuwa da jama'a da ma kashe al'umma a yankin arewacin jihar Niger. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.